Mai saurare barkanmu da kasancewa a wannan lokaci, ni ne Muslim Muhammad Yusuf tare da sauran abokan aiki cikin shirin daga Laraba na wannan mako, daga nan Daily Trust da sauran tashoshin FM da kuke sauraron mu a wannan lokaci. A duk lokacin da gwamnati ta yunkuro domin yin wani abin da ya saba ra'ayin talakawa ko ake ganin bushasha ne da dukiyar al'umma, akan samu masu ƙalubalantar wannan mataki. akwai ƙungiyoyin sa kai da dama da ke yawan a kotu domin gurfanar da gwamnati ko kuma ƙalubalantar shugabanni. Idan muka ɗauki misali akwai ƙungiyoyi irin su Saraf, Sislak ko Transparency International da dai sauran masu rajin ganin an alkinta dukiyar al'umma da kuma sa ido akan harkokin gudanar da gwamnati. Abin tambayar shine irin waɗannan ƙararraki da ƙungiyoyin ke shigarwa a gaban kotu da ƙalubalantar gwamnati suna tasiri kuwa? Me yasa ba kasafai ake jin sun yi nasara ba sannan ma ina suke samun kuɗaɗen da suke irin wannan fafutuka da suka ce ta kwato wa talakawa haƙƙi ne. Ku biyo mu cikin shirin. Mutane da dama da muka zanta da su a cikin wannan shiri sun shaida mana cewa A ganin su ƙungiyoyin da ke irin fafutukar ƙwato wa talakawa haƙƙinsu wata hanya ce da ba ta ɓulle musu duk da yake za su iya nasara ta wani ɓangaren. sunana a Sadiq Nasib Ahmad dan Fullo kuma ina aiki kungiyoyi masu zaman kansu yana da infak kwaya daya infak shine kawai akwai dama dan Najeriya ko dan kasa yake da shi ne ya kai gwamnati ara amma bayan wannan babu wani yanzu misali ina son dan miki misali ni akan kai na yanzu akwai hukuma babba a kasar nan zan faɗi sunanta ma saboda ne exposing su da kyau civil defense sun shigo one way suna tafiya da mota da kakin su da motar su suka shiga one way suka kaɗe min da dan ya ta shekara 27 a yanzu haka magana da nake nake miki wallahi wallahi takardar ce take hannuna na kuma yau shekara ɗaya kenan nake muke ta bibiya yadda za a biya an je kotu kuma an yi convicting su cewa sun yi sun kisa kuma sun amsa sun yi kisan kuma dan har ya mutu duk abin da za a tabbatar na an kashe mana da an kashe mana da amma mi ai kokarin da gwamnati za ta biya hakkin yaro dan shekara 27 dan university yake taimaka iyayensa a biya gagara to ki kalli irin wannan fa muke ciki a yanzu sunana Nura Ahmad Muhammad yana da mahimmanci saboda ah, shi zuwa kotu ana zuwa kotu ne domin neman haƙi kuma idan mutum ya nufi tafi neman hakinsa to shi kansa wannan ya nuna ni mahimmancin wannan haki shi amma duka wani haki da mutum ya tafi kotu neman shi to na farko ya nuna mahimmancin wannan haki sannan na biyu kuma shi kansa wannan wani hanya ne na wayar da kan al'umma yawanci kuma zaki ga cewa ba wai saboda ba hakin ne ba shi yasa ba ba a yi nasara ba la'alla an samu kuskure ne hanyar da aka shigar da kara din ko kuma hanya din da ake tafiyar da kamar yadda Eh, aka gabatar da kara ɗin a gaban kotun da akwai abubuwa da yawa da za su iya sa ah, shi kamar shari'a ɗin da mutum yake a gaban kotu ba ta nasara ba to ko da a ce ba ba a nasara ɗin ba to wannan ya taimaka ya wayar da kan al'umma cewa su sani cewa wannan haƙƙi da aka tafi nema a kotu to abu ne mai muhimmanci kuma kowane ɗan adam ma zai iya duk wanda ya ga cewa an take masa wannan haƙƙi shi ma zai iya zuwa kotu ya neme shi. Sunana Gazali Haruna Ibrahim shugaban Africa Media Media and Information Technology Initiative a Afrimiti. Akwai impact sosai ba za a ce gaba ɗaya babu nasara ba a tunda abu ne an kai kara kuma akwai ƙararrakin da ake samun nasara a kansu a cewa kotu ta ba da izini akan cewa a aiwatar da abu kaza wanda aka kai amma to akwai abubuwan da muke ganin cewa da akwai buƙatar gyara ko kuma da buƙatar samun canji a zamana wayannan abubuwa da an kai ƙara a samu ana samu ana ana aiwatar da su kuma ana dakile wayan abubuwan illolinsa so wannan ina ganin cewa abu ne wanda idan da gwamnati tana kallo kuma tana bin muradan al'umma wannan abubuwa da kungiyoyi na kakaman kawo ci gaba a cikin al'umma da suke yi ba dan karan kansu suke yi ba dan al'umma gaba daya ake yi so ina ganin cewa abu ne wanda da bukatar ita gwamnati ta rinka ƙara saurare kuma ba da hanya na tabbatar da cewa abinda wannan muradai na al'umma al'umma da ake kawowa ana bi ana tabbatar da cewa abubuwan nan sun tabbata. Nana Mika'il Haruna Daya ni ne founder na Drylands Initiative for Ecosystem Restoration and Capacity Building. Ana nawa fahimtar kai gwamnati kotu yana da impact inda kamar yadda kungiyoyin sa kai da kai a koda yaushe suna kallon abin da gwamnati take yi kuma inda bata yi daidai ba za a ja hankalinta a samu har a kai ko zuwa ga kotu. To ko da ba a yi winning case ba ita gwamnati gwamnati ko jami'an gwamnati suna sane akan ana kallon su kuma suna ankare da irin ƙara da in an kai kuma duniya za ta ji kuma za su zama sun yi taka tsantsan da abin da suke yi idan muka lura daga shekarun baya zuwa yanzu a gwamnati tana kiyaye wa'ansu abubuwan dan tana sane da an kara samun ƙungiyoyi irin su sarraf sislak wanda an san idan suka ji abin da bai dace ba ta wajen harkar gwamnati za su ja ja hankalinsu kuma har ga wani lokacin su kai kotu. Ra'ayoyin wasu al'umma kenan game da yadda suke kallon fafutukar ƙungiyoyin da ke ƙoƙarin ƙwato wa talaka haƙƙinsu. Ƙungiyar Sarab na ɗaya daga cikin waɗanda ke murza gashin baki idan gwamnati ta yi abin da ba daidai ba a Najeriya. Za a iya cewa a yanzu haka akwai ƙararraki birjik a gaban kotu da sunan ƙungiyar ta Sarab. Mun fara ji daga bakin daraktanta na ƙasa Mr. Kolawale Oluwadare. wanda ya ce suna samun nasara matuƙa kuma har ma yake lissafo wasu daga ciki. Uh, that allegation, even though I'm not privy to the source of that allegation, Batun in mun je kotu ba ma yin nasara shaci faɗi ne kawai, duk dai da ban san tushen zargin ba, ko kuma in ce rashin sanin abin da muke yi ne, ko kuma son zuciya. Amma abin da zan faɗa maka shi ne, irin ƙararrakin da Serap ke shigarwa, ƙararraki ne kan abubuwan da ke ciwa mutane tuwa ƙwarya, kuma muna yi ne domin tabbatar da cewa duk ɗan Najeriya ya mori dimokuraɗiyya, domin kuwa muna sa ido kan harkokin gwamnati. Uh, another uh, tambaya ta gaba ita ce ina kuke sa? samun kuɗin shigar da ƙara. Um, what we do, as I mentioned earlier, is, public interest education is an aspect of legal advocacy. Kamar yadda na faɗa maka cewa ƙararrakin da muke shigarwa ƙararraki ne da muke kaiwa domin inganta rayuwar al'umma. Muna yin nazari mai zurfi kan hanyoyin neman haƙƙin al'umma da kuma neman shawarwarin masana. Kuraren da muke amfani da su muna uh, samun su ne ta hanyar fafutuka da kuma ta wurin ƙungiyoyi masu zaman kansu. Ko ba ɓoye suke ba, a fili suke. kamar irin su gidauniyar matasa da sauran ire-iren su kai har da irin cfcc e da sauran hukumomin gwamnati e Daraktan kungiyar Sarab kenan Mr. Kolawale Olwadare. A bangaren Malam Awal Musa Rafsanjani da ke jagorantar kungiyar Sislak da ita ma ke sanya ido akan ayyukan majalisa da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa. na ganin tabbas yunkurinsu na tasiri matuka, kuma yana sauya alƙiblar gwamnati. Sunana Awal Musa Rafsanjani a darakta cibiyar kungiyar Sitlas wato kungiya mai inganta aikin 'yan majalisu da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa. Sa'annan chairman na hukumar zartarwa ta Transition Monitoring Group TMG. Eto, eh um, akwai tasiri da dama da ake samu ah, idan aka tsaya a kai nazari ah, duk da dai kan cewa mun san wasu ah, hukumomi ba sa bin tokar ko kuma ba sa bin odar kotu idan kotu ta yi izini ko kuma ta yi hukunci akan al'amura to amma duk da haka muna ganin cewa ana yin dan nasara a wasu ɓangarori ganin cewa wato kungiyoyin yaƙi da rashawa da tabbatar da gaskiya da adalci da demokuraɗiyya ba wai um, yan rigima ba ne ko kuma ba yan kawo rashin kwanci hankali ba ne a'a suna so a doka ne suna so a yi tsari a bi gaskiya da adalci a tabbatar da kan cewa ba a zalunci kowa ba saboda haka idan aka samu wani kasafi ko kuma wani uh, mishkila mukan gargaya zuwa kotu don kotu ita ce take da hurumin da za ta iya tabbatar da kan cewa ita da kanta gwamnati ta bi tsari ko kuma ta bi doka ba ma yin abin da zai kawo wani rashin kwanciyar hankali ko kuma wani abu da zai kawo hawatsini shi sa muke kai kocinmu wajen kotu don kotu ta tabbatar da gaskiya da adalci kuma ta hana cin zali ta hana rashin adalci da ake yi a gwamnace akwai nasarori da muka samu misali kwanaki can kungiyar sarrafa ta tafi kotu don a yi bayani akan irin kudaden da aka karɓo daga hannun tsohon marigayi shugaban ƙasa a bata a yi wa 'yan najeriya bayani irin waɗannan kuɗaɗe kuma me aka yi wa 'yan Najeriya da su. ko Kotu ta ba wannan ah, izinin ah, ɗaya kenan. Sa'annan na biyu akwai ah, wato lamura da yawa da muka kai kotu wanda kotu ta ba wa gwamnati dokar kantuwa dole ne ta aiwatar da irin waɗannan tsare-tsare da 'yan ƙasa suke bukata. Amma wasu kamar masana shari'a na ganin cewa akwai ƙa'idojin da irin ƙungiyoyi naku ba sa cikawa wani shi yasa ba su cika yin nasara a kotu ba. To, kasan mutane da dama waɗanda ba sa son gaskiya za su iya kullo da wasu ra'ayika kala-kala. Amma mu mu muna ga cewa irin kungiyoyi namu ba ma tafiya sai mun shirya kuma sai muna da cikakkun hujjoji da za mu gabatar da kotu kuma kotu ba ta watsi da irin kwace-kwacen da muke kaiwa illa hukumomin gwamnati da wanda suke ganin sun fi karfin doka su ne idan kotu ta ce su yi kaza ba za su yi ba amma mu muna ga cewa muna yin nasara a irin kwace-kwacen da muke kaiwa musamman tun da dai ba wai abu ne wanda da yake na san kai ba ko kuma na azurta juna abu ne na kawo gyara a ƙasa na neman gaskiya da adalci na neman da tabbatar da kan cewa a rage yadda ake fafutukar wawasar dukiyar kasa da inda ake arzabta jama'a ba tare da bin doka da ka'ida ba. Wasu na ɗora ayar tambaya a kan kamar e, e, ina irin ƙungiyoyi naku haka suke samun in kuɗaɗen da suke ziyartar kotu a ta kai kawo na shigar da shari'o'i. To mu ba kuɗi muke bawa alƙalai ba saboda ba mu da kuɗaɗen da za mu bawa alƙalai. yawancin mutanenmu lauyoyi ne kuma aiki ne na sa kai aiki ne na taimakon ƙasa da al'umma saboda haka kowaye waɗanda ma wanda ba shi da kokobo zai iya zuwa ya kawo mana koke-koke mai bincike misali a nan sislas muna da wani bangare a cikin ofis ɗinmu wanda muke karɓar koke-koken jama'a na wajen bangaren take haƙƙin bil'adama ko cin zali ko kuma eh, waɗanda aka tilasta musu su ba da um, toshiya ko kuma cin hanci da sauransu saboda haka idan aka zo aka yi mana bayani muka duba irin kwace-kwacen da aka kawo mu za mu je mu bi ko kuma mun yaƙi da cin hanci da rashawa da 'yan sanda da hukumar yaƙin eh, da hukumar kare haƙƙin bil'adama national human rights commission wanda mun kulla kawance da su idan har mun sami irin waɗannan ah, kuce-kuce muna kai musu kuma muna tabbatar da jama'a kan cewa ana yin nasara don a cikin kamar irin waɗannan eh, matsaloli da muka samu sama da ɗari da yan kai mun warware irin waɗannan matsaloli sun fi sama da saba'in a cikin ɗari saboda haka mu muna yin nasara kuma tunda muna bin dokar ƙasa ne kuma muna neman taimaki ƙasa a taimaki 'yan ƙasa ba ma ganin cewa abu ne wanda ke um, da matsala mu ba 'yan siyasa ba ne mu kuma ba 'yan kasuwa ba ne saboda haka ah, ba wani da alkali da zai ce ma zai tinkare mu ma da batun cewa zai karbi kuɗi saboda ya san cewa mu yaƙi muke da cin hanci da rashawa ba za su ma ji tsoron ma su kawo irin wannan lafazin ko 'yan sanda ba sa iya yi mana irin waɗannan manzare saboda sun san cewa abin da muke yi muna yi ne fi layi don ah, kishin ƙasa don kuma ƙaunar jama'a don kuma kare gaskiya da adalci a Najeriya da bin doka saboda haka ba wani dami in gwamnati zai iya karo mu ma da irin wannan saboda ya san in yayi wannan za mu tozarta shi za mu tabbatar da kan cewa ma an kore shi daga aiki saboda haka suna ma jin tsoron su mana irin waɗannan lafazin. Malam Awal Musa Jani na ƙungiyar Sislak kenan. Duk da yake mun ji daga bakin waɗannan mutane masu fafutuka, akwai masu ganin ƙungiyoyin sun rasa wani abu a fafutukar tasu. Za kuma mu ji daga bakin masana shari'a kan abin da ya sa ba su cika yin nasara ba, ku dakace mu. Shirin daga Laraba kuke saurare daga nan Daily Trust. Ana iya sauraron shirin a lokacin da kuke bukata a shafinmu na intanet aminiya.dailytrust.com ko ta shafukanmu na sada zumunta a Facebook da Instagram ko Twitter a Aminiya Trust. Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko Tunin Radio. Ana kuma jin shirin daga Laraba ta Unity FM a Jos da ke jihar Filato a mita 93.3 da Freedom Radio a kan mita 99.9 a kanan Dabo. da Nas FM akan mita 98.9 a Yola jihar Adamawa, da Badegi Radio Amina jihar Neja akan mita 90.1 da Progress Radio a jihar Gombe akan mita 97.3 da Garkuwa FM a jihar Sokoto akan mita 95.5 sai haɗin kai FM a kan mita 108 a Maidugurin jihar Borno. Ana kuma iya saurare a duk lokacin da ake bukata a trustradio.com.ng. Tun da farko kun ji dalilan da wasu masu ruwa da tsaki suka bayar na fafutukar da suke domin talaka kuma tana haifar da ɗamin ido. Sai dai wasu masana masu sharhi na ganin kamar wasu na rasa alƙibla ne tare kuma da mai da hankali wajen wasu bukatun na daban. Ni a gani na wannan matsaloli za a iya katsansu ta fuska uku ko hudu ma. Na farko shine idan muka koma baya tarihi muka ga yadda wa'annan ƙungiyoyi suka fara tun lokacin ina ganin mu ce lokacin ne da aka kafa Nehu da suka fito lokacin nan suka kafa kalkwatansa a Bauchi suka fara wannan gwagwarma daga ba suka zama kungiya suka zama jam'iyya ma har suka suka yi tasiri aka samu irin su marigayi malam aminu kano da ire-iren su tafiya ta tafiya daga baya wa'annan ƙungiyoyi aƙidocinsu suka fara canzawa wasu suka canza da zamani ta nau'in yadda rayuwa ta zama da yanayin siyasa da tafiyar al'amuran rayuwa wasu kuma san zuciya da san rai ya sa ya shigo cikin tafiyar ta wasu suka zamanto angule da kan zabo za a ga wasu su ba dukansu ba amma yawancinsu wasu sun zama wato ƙungiyoyin gwagwarmayan kare haƙƙin bil'adama ne amma sun zamanto ɗakunan 'yan siyasa da suke lafiya suna amfani da su suna amfani da miliyoyinsu suna cin wasu wato suna neman ciba wasu manufofi daban hmm. wannan abu ya rage ma wa'annan kungiyoyi kaifin tasiri magana ta gaskiya a wannan bangare kenan to saboda haka tafiya ce tafiya da su ita gwamnati ta kasu kashi uku kamar da ka sani akwai ɓangaren zartarwa akwai bangaren majalisa ta dokoki da hukunce-hukunce da su kuma kotuna na shari'a to dukkan su wannan launi da waɗannan ƙungiyoyi wasu su suka canza sai in zamanto al'umma da da gwamnati suna kallon su da wannan kala su sai zama idan suka fito wannan gwagwarmaya yawanci sukan yi haɗaka su haɗin kai domin su samu su tasiri to sai ake samun a cikin su wasu na kunce musu tabbata su magana ta gaskiya ke a bangaren kuma samun tasiri a kotuna misali eh idan an kai ƙara Eh, wajen kai kara da kuma ma samun tasiri gwamnati ma ta saurare su misali wannan magana ta farko da na faɗa wasu su gurɓatattu a cikin su sun riga sun je su bayan gida sun fata tafiya to saboda haka kamar da bahaushe ce sun tsaya maɗaurin ke ɗayan nan ba a same ta ba wasu sun zame sai suke bata tafiya sai sa ba a samun tasiri sannan kuma taɓarɓarewar al'umma da ƙasa baki daya. maganar cin hanci da rashawa da lalacewar harkar mulki da gwamnati wanda ba ɓangaren zartarwa da majalisa ba ne kawai ita kanta ɓangaren shari'a mun sha gani akwai misalai da yawa wanda mun sani yadda ake samun matsala alƙalanmu wasunsu sun riga sun ba da kai boriya hau saboda haka ake amfani da su ko bangaren zartarwar ko bangaren majalisa ko kuma wasu ma mutane wanda ba a gwamnati suke ba a amfani da wannan lalace wannan kofar wannan bara gurman da suke cikin bangaren shari'a sa hannu a daƙile tafiya da neman haƙƙi da neman gyara na waɗannan ƙungiyoyi wanda suna kan turba suna kan tafiya daidai kuma ba su shiga wancan rukuni na lalacewa ba saboda haka yake da wahala a samu sannan kuma a ɓangaren da ba na cin hanci da rashawa da lalacewan aiki ba ne shi ɓangaren shari'a dama ba a san shi da gagga ba amma musamman a najeriya ya tabarbare saboda tafiyar ta yi tafiya babu isassun ma'aikata babu isassun alkalai kuma bangaren shari'a mu na najeriya kamar bangaren sauran bangarorin gwamnati ba su tafi da zamani ba da mm. aikin da ya musu yawa sai ya zamanto ya daƙile musu shawara kamar yadda malam bahaushe ya ya rige mai shiga rijiya su yan kungiyoyin da hidimu ba su shawara magana ta gaskiya akwai bara gurbi da yawa a gurinsu wasu sun mai da harkar nan harka ce ta ciniki ta cinikayya to saboda haka rarakewar aƙida ita ce babban matsalar da suke da ita saboda haka su kansu ƙungiyoyin ya kamata su zauna su kaje kansu su duba kansu su gyara gidajensu kafin su fito idan mutum ya fito yaƙi yana da barabur a cikin ƙungiyarsa to ba lallai ba zai tasiri ba aƙidarsu da suka fito da ita in dai ta gaske ce to su tafi da mutanen da tafiyar su ta zo ɗaya dare na ɗaya ke na biyu a cikin maganar a gyaran harkar shari'a a najeriya ba magana ce ta ƙungiyoyi su kansu ba magana ce ta gyaran ƙasa ga baki ɗaya muna kira ga gwamnati a yi ƙoƙari a taimaka ɓangaren shari'a na samar da isassun alƙalai da kuma kayan aiki ga masu zartar da shari'a akan adalci akan kuma abin da ya kamata. Wa'yanda kuma suke bara kurfa bangaren eh, shari'a a tsame su a rarake su a cire su don suna lalata wannan bangare mai muhimmanci na shari'a wanda idan babu shi gaba ɗaya al'umma ta ruguje gaba ɗaya gwamnati ba ta ruguje kuma abin da muke yake gabanmu zai zamanto ba za a cimma gaci ba. To Malam Baba haka wannan bayani ya yi. Malam Baba Yusuf kwararre a fannonin dabarun siyasa da shugabanci kenan kuma shugaban kamfanin zuba jari da kasuwanci na ƙasa da ƙasa wato GITC. Idan muka kalli abin ta mahangar shari'a kuma, masana irin su barista Ma'aruf Muhammad ya kasai lauya mai zaman kansa na ganin cewa waɗannan ƙungiyoyi na rashin nasara ne saboda ana samun tasgaro tun a wajen shigar da waɗannan ƙararraki. yayin da wasu ƙungiyoyin kuma ba sa da rijista ingantacciya. abin da ya sa yawanci gaskiya shari'o'i irin wannan na ƙungiyoyi masu zaman kansu idan an shigar kotu ba sa tasiri abu ne guda ɗaya wata shari'ar wani lokacin in an tashi shigar da ita babu cikakken gamsasshiyar shaida wadda za ta sa kotu ta tabbatarwa ita wannan kungiya abin da take nema a bata hukunci ita kotu fa kullum tana duba ne akan takaddu da aka kawo gabanta na ƙara da kuma wanda aka ƙara wani irin takardu ya kawo gaban kotu saboda haka akan wannan ake doron da kuma wace irin shaida za ka gabatar in shaida ce ta rubutu a hannu wadda ake cewa a ko ko a shaida ce ta mutum da zai zo ya tsaya gaban kotu ya bada shaida saboda haka ala ayi halin kowace shari'a ba ma ta ƙungiyoyi ba kowace shari'a abin da yake tasiri takardun da ka bayar wanda za su gamsar da kotu saboda kotu ta yi hukunci ta tabbatar maka da hakkinka da kake nema Uh, barista a lokuta da dama wasu na ganin cewa kamar uh, lauyoyi da suke tsayawa gwamnati ko kuma no. kotun da ƙarƙashin gudanarwar gwamnatin take yawanci mm. suna baiwa gwamnatin fifiko a kan ƙararrakin da aka shigar. tuni ni dai a 'yan shekaru na ashirin da ɗan wani abu da nake wannan aiki ban taɓa fuskantar haka ba. kuma dama shi duk sanda za ka yi ƙara za ka shigar da gwamnati ƙara ai kaga gwamnati ba mutum ɗaya ba ce kuma gwamnati ba ta ɗaukan shari'a da wasa saboda haka yawanci abin da ya sa kaga dai ake samun matsala ne ba na zargin bangaren gwamnati ko zargin alkalai abin da yake sa ake samun matsala rashin gamsasshen shiga da za ta sa kotu ta hukunci idan kuma aka yi hukunci ai doka ta ba da dama idan hukunci bai maka ba ka ɗaukar kara sai za ka yawanci wasu kungiyoyin ma za ga wata shari'a dama an yi ta ne saboda a cimma wani buri ko wani buri na siyasa ko wata bukata ko kuma saboda dai a samu a dan samu wani daidaito amma ba wai ana son ne saboda a je a yi hukunci ko wani abu akan haka ba. A to barista in na fahimce ka kusan za mu iya cewa kenan su waɗannan ƙungiyoyi ba ma sa shiryawa yadda ya kamata suke shigar da ƙara. eh gaskiya yawanci abin da ke faruwa kenan saboda ni an sha na sha samun shari'o'i wanda suka shafi bangaren gwamnati wanda za a bani in kare gwamnati kungiya ta shigar da kara akan wani abu makamancin haka kuma mu aje mu je gaban kotu mu ga cewa wannan kungiyar ɗaya ma watakila ba ta da rijista ko ba da eh, sunayen su trustees da wanda doka ta ce da sunansu za a shigar da shari'a ba ko ma shari'a ma bata ma zauna da kanta ba su da hakkin da za su shiga wannan hurumin wannan shine Mai sauraro da wannan bayani na barista Ma'aruf Muhammad ya kasai shirin daga Laraba na wannan lokaci ya kammala. Sai mun sake haɗuwa a wani shiri na gaba. A madadin sauran 'yan uwa abokan aiki musamman Muhammad Awal Suleiman da na Khadija Ibrahim. Ni ne Muslim Muhammad Yusuf daga nan Daily Trust ke muku sallama ku huta lafiya.